ko mutane ba za su gushe ba ko kuma mutum ba zai gushe ba yana roƙo yana bara yana cewa a taimake ni a bani sai ya gama cinye namansa gaba ɗaya na fuska ran alkiyama zai tashi ƙwarangwal babu ko nama a fuskarsa da an gan su ran alkiyama kamar yadda za a gane arna to haka za a gane su a ce wa'annan su ne masu bara su ne 'yan maula su ne 'yan kwarab su ne wa'anda suke zuwa roƙo wa'anda ba za su roƙi Allah ba mutane suke roƙo Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka. sanin mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu mai suna masana da shugabanni wanda ni Zainab Abdulkarim kofar na isa zan gabatar daga nan Premium News. Muna tare da Malam Abubakar Abdulsalam Baban Gwali malami a kwalejin shari'a ta Legal kuma ɗaya daga cikin limamin masallacin Usman bin Affan da ke gadon ƙaya inda zai mana ƙarin haske dangane da matsayin bara a mahangar addinin musulunci. To malam barka da warhaka za mu so mu ɗan ji takaitaccen tarihi. To alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in amma ba'd. Ah, masu kallo da sauraro ne mana fatan alkhairi tare da sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda ya gabata kuma ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ina godiya ga wannan gidan jarida firiyon na jihar kano a bisa gayyata da yaba. a takaice kamar yadda hajiya zainab ta yi bayani sunana abubakar abdulsalam muhammad wanda aka fi kira da baban gwale suna na lakabin unguwa kenan kuma kamar yadda sunan ya nuna ni mutumin kano ne dan asalin unguwar gwale kuma a nan na karatu na na farko har zuwa matakin sakandire daga baya kuma na tafi jami'a a ƙasa mai tsarki a garin manzo Allah sallama Madina inda anan na haɗa digiri na farko a ɓangaren hadisi sannan kuma na yi digiri na biyu da na uku a kimiyyar hadisi har yanzu a Sudan kuma kamar yadda aka gabatar ni ɗaya daga cikin limamin juma'a ne a masallatan juma'a a cikin Kano wanda daga ciki akwai shahararren masallacin juma'a na usman bin affan na malam Jafar. kuma a yanzu haka ni ne mataimakin shugaban tsangayar eh, darussan musulunci da kuma nazarin alkur'ani da sunnar annabi sallama to deputy dean school of islamic and quranic studies a kwalejin horas da shari'a da darussan musulunci ta aminu kano wato legal kano sannan kuma ni magidanci ne na da mata biyu da ya tara wannan a taƙaice kenan to malam ce bara a mahangar addinin musulunci to alhamdulillah ita bara kamar kalma ce ta bahaushe wacce take nufin roƙo amma mafi yawancin aka faɗe ta ana nufin wato hanyar da almajirai suke bi wajen samun abinci da kuma wato samun abin da za su rayu da shi na masarufi a asali ita kalmar bara ɗin tana nufin waɗanda suke ba 'ya'ya ba cikin waɗanda mutum yake mallaka a matsayin bayi kamar bayi haka ana jam'inta a ce barori to amma kuma daga baya ana nufin mutum ya je wajen wani wanda bai ba shi ajiya ba kuma bai masa wani aiki na kwadago ba ah, kuma ba wancan ɗin ne ya kirawo shi ba ko ije isame shi don ya ba shi to shi wannan mutumin ya tafi domin karɓar wani abu a wajensa da sunan neman taimako wanda da asali ita sadaka sai dai mai shirin yin ta ya je ya kai wa wanda yake buƙatar ta an yi lokutan da ba kana neman wanda za ka ba wa sadakar kana rasawa to daga baya kuma saboda tsari na yanayin zamantakewa na bahaushe girmama alkur'ani da yake ya saka idan mutum ɗansa ya taso zai aika shi karatun alkur'ani ba tare da ya tanadi komai ya haɗa ya ba shi ba to su kuma mutanen wannan yankin su za su dinga ƙoƙarin sama wa almajiran abin da za su ci wani lokacin ma har shi ma malamin albarkacin alkur'ani mai girma to sannan a hankali al'amura suna canjawa sai ya zanto wani lokacin sai su almajiran sun tafi nemo abin da kansu to wannan nemo wadda suke tafiya yi shi ake kira bara da can ba, ba ka samun almajirai a kusa da inda jama'a suke sai a ƙauye guda idan gari ya cin musu ma kamar yadda fulanin tashi suke yi to sai sake tashi su sake nausawa cikin jeji domin su samu damar kawwame kansu su yi karatu to amma lokacin da makarantun suka fara matsowa kusa da mutane to sai zanto su almajiran musamman ƙanana a cikinsu sukan fita domin nemo abin da za su ci to wannan fita neman da suke yi a hausa shi ake kira bara da farko da iya abinci suke nema kawai to daga baya kuma sai ya zanto daga abincin kuma sukan haura bukatar ya zama bai takaita a iya bukatar abinci ba lokacin da nemo abin da watakila za su ba wa malamin a matsayin kuɗin laraba da kuma abin da za su iya tarawa idan lokacin tafiya hutu ya yi su yi wa kansu wani abin kai har ma su samu su yi tsaraba su tafi da shi gida to asali bara ta fara ne daga almajirai to sai kuma ta zama wata hanya ce da ana iya samu saboda girman alkur'ani da darajarsa to sai yasa idan mace ta haifi 'yan biyu saboda yadda ake a hausance an zaci cewa jikokin annabi sallama lokaci ɗaya aka haife su hassan da usaini to sai ya zanto saboda ƙaunar da ake da ita da annabi sallama duka 'yan biyu kawai hassan da usaini ne in maza ne in mata ne kuma hassana da usaina to wani lokacin akan je aka yi musu abubuwa na kyaututtuka saboda albarkacin dai waɗannan jikokin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bahaushe yana da wani abu a ransa ganin cewa an haife su su biyu a lokaci ɗaya to kamar suna da wani yanayi na daban ba irin na kuwa ba har da ana yaɗa tatsuniya suna yin kofi ko suna yin kwari to akan kai musu sadaka to lokacin da yanayin yana caccanja sai zama sukan wasu daga cikin iyayen sukan bi sadaka da kansu to har sukan yi bara wa haka zalika kuma mutanen da suke da wata tawaya ta halitta musamman wanda ba su da ido makafi kenan da kuma wanda suke da matsala ta kafafuwa da hannaye kamar guragu kenan da kuma wanda suke da wata rashin lafiya ta zahiri wacce take haifar da tawayar gaba to su ma akan taimaka musu yau da gobe kuma ta sa yawanci wasu sukan fita su bi su bi barar su bi sadakar da kansu kowace al'umma tana da nata amma mu namu idan ka ɗauke shi zamani na canjawa al'amuran suna ƙara buwaya to sai ta kai har akwai addu'o'i ma da ake yi na bara da kuma wa'insu kalmomi da ake yi na bara misali almajirai sukan fita da wata addu'a da ake kira ya muhuya katanga karfe ko allon karfe ko katanga tsira asalinta wata addu'o'i ne da aka yi su a cikin wani littafi na tatsuniyoyi maqamatul hariri to shi kenan sai zan tuma almajirai sukan fita suna yin ta to sannan musamman su kuma makafi sukan riƙi alburda da ishiriniya saboda yadda aka san mutane suna ƙauna annabi sallallahu kuma a cikin waƙoƙin nan an yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su dinga waƙa wa'annan waƙoƙin sai a duba darajar manzon Allah sai a basu daga nan kuma sai aka ɗauki waƙar infiraji ta marigayi na mange Allah ya ji kansa da rahama to sai ya zanto makafi sukan haddace saboda irin baiwar da Allah ya basu wasu sukan tafi suna waka wannan waƙoƙin da kuma wayansu waƙoƙi da akan yi waɗanda ko a ciki akwai tafa'uli alfalu da kyakkyawan fata irin su ya wahidin ya Allah wahidin sai a dinga cewa maula sadaka saboda Allah da annabi yawanci almajirai sukan yi gungu su tafi suna waka wannan waka to bugu da ƙari kuma akwai ita barar da suke yi wacce take ta ta al'ada wadda ba sai mutum ya je ya wulakanta kansa ba akwai wani abu da a makarantar allo ake kira buƙa ita kuma wata bara ce ta musamman wanda an sani gidaje sukan ware abinci saboda Allah to amma ya danganta da karfin su wani lokacin kwano ɗaya suke warewa to almajirin da ya fara kai kwanansa to wannan shi ke da bukata wannan gida in ka kai a ce wani ya riga ka to shine gidan buka inda ka saba za ka kai kwananka kuma a zuba maka to a hankali a hankali yau da gobe sai kuma barar ta canja salo yanzu sai zama ana kiranta da waɗansu sunaye daban-daban kamar idan ka ɗauki yankin arewa maso yammacin najeriya akan ce bara kuma akan ce maula abin da yasa ake cewa maula saboda riko da abin da ke cikin waccan wakar sadaka saboda Allah da annabi maula to wannan maula din ha ana cewa maula ta sidi maula ta balarabe to sai ya zanto ana ce mata maula a sannan kuma a can yankin gabas arewa maso gabas su kuma sukan ce kwaram in an ce kwaram din shi ma dai ana nufin bara to har ta kai ma za ka ga da zuwan siyasa tun daga 1999 dawowar mulki ga hannun farar hula ya sa akwai kuma wata bara ta musamman ta mutum mai da alamarsa yana da kamala zai wanke kayansa ya tafi wurin masu mulki domin ya je ya nemo wani abu ita ma wannan bara ce to kuma zuwa yanzu ƙarni na 21 da al'amura suka cakuɗe to ka iya ganin ma mace da 'ya'yanta ta fito bara ba sai almajiran da suke cikin makaranta ba ko kuma ka ga mutum da kimarsa da komai yana mota ya tsai da ka ya ce wallahi mansa ne ya kare ita ma wannan sunan ta bara ko kuma kana cikin makaranta ka ga wani almajiri ɗalibi daga cikin ɗaliban makaranta zai zo ya nemi kuɗin hand out ko ce kuɗin mota kai ta kai ma yanzu ko karatu za a yi na addinin musulunci ko abin da ake kira lacca to sai a gama laccar sai kai malami ko ɗalibi ka fito sai wani ya tare ka ce wallahi tun daga unguwa ka kaza ta ko a ƙasa yana neman abin da zai koma unguwa ko ka je asibiti kai ka je ganin mara lafiya ko ka je kai mara lafiya ko ka je kai kanka wani itare ka ce maka shi kuma yana son a taimake shi ga takaddun asibiti a bashi da dai sauran abubuwa a takaice na haɗe abubuwan da bara take nufi da kuma yadda take da tarihinta da yadda ta taso a ƙasar hausa yawa kamar yadda ka faɗa ɗin zaka ga mutum da ƙarfinsa wanda ko sana'a ya je wanda ko sana'a ya je zai iya yin wannan sana'a ko kuma mace ce ma da ƙarfinta za ta iya neman wani aikin ta yi amma sai ta fito titi ta baza 'ya'yanta hmm. tana yin bara me kake ganin yana janyo haka to ita asalin bara haramun ce a musulunci asalinta haramun ce domin hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga qabisata bin mukhariq Allah ya ƙara yadda a gare shi ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tahillul mas'ala roƙo bai haramun ne bara haramun ne mutlaƙan sai dai ga mutum uku to ku duk abin da ka ji an ce sai dai to asalinsa ba ba halal bane ba su ko mutane uku nan larura ce ta sa aka halatta musu na ɗaya manzo Allah ya ce ah, rajulun tahammala hamalatan kamar misali mutum ne ah, ya je ya ɗauko wani nauyi da yake so ya sauke shi nauyin mutane kamar ya je ya tarar da ɓangarori biyu suna rikici ya shiga ya ce a duba Allah ayi sulhu ya ce to idan muka yi sulhu kai za ka biya mu abin da aka ɓannatar mana ya ce zan biya to ya ɗauko wani nauyi kuma ba shi da halin da zai biya to ya halatta ije in roƙi mutane su haɗa masa wannan kuɗin ije i biya a ya je ya tallata musulunci ne ya yi da'awa sai a samu masu sha'awar shiga sai su ce to amma sai an gina mana masallaci ko sai an gina mana rijiya ko sai an gina mana asibiti ko kuma a da mun shiga wani addinin amma yanzu muna da sha'awar fita amma mun riga mun karɓi su kuma sun salwanta ko kuma mun riga mun karɓi su ba za mu iya haƙurin rayuwa ba wa nan kayayyakin ba in za ka iya mayar mana da su ma ba su mu da cikin addinin musulunci to wannan zai iya kai tsaye ce ya yadda to sai fita ije in nemo to nan zai iya kwankwasa wa mutane kofa ce da Allah idan za ku fidda zakka ina so ku ban ga abin da zan yi wannan yayi yi roƙo kuma ya halatta ko misali ya tashi a masallaci to jama'a Allah ga halin da nake ciki ina so mu haɗu mu taimaki addini to sai a taimaka masa to wannan shine rajulun tahammala hamalatan ya kuma wa rajulun sai kuma mutumin da wato ijtahadhu hujaihatun wanda jarabawa ta afkawa dukiyarsa ko dukiyar da take hannunsa ko ba tasa ba ci. kamar misali 'yan fashi ne suka tare shi ko kuma Allah ya kiyaye masu garkuwa ne suka kama shi ko suka kama wani nasa kuma ya zama duniya duk tashe da cewa ba shi da abin da zai iya bayarwa ya karba ko ko misali kaya ne aka rike masa kayan wanda ba zai iya biyan kuɗin tarar da zai iya karɓo kayan ba to wannan ya halatta ya nemi wa'yanda yake ganin za su iya taimaka masa in ba su iya ba shi rance ba su taimake shi su ba shi ko kuma misali a gobara aka yi ko kuma an haɗa masa kuɗi aka damfare shi duniya duk ta san da haka to wannan shine mutum na biyu shi ma da ya haɗa abin da zai mutuncinsa zai tsira to haramun ne ya ƙara tambaya sai kuma ya bi layin talakawa wajen neman abin da zai rufa kansa asiri sai na uku ma rajulun a mutumin da a asabatu faƙa wanda talauci idiran masa irin diran mikiyan nan ta yadda ba shi da abin da zai kama isiyar ba shi da ƙarfin lafiyar da zai je inema ba shi da takardun da za a iya ɗaukar sa aiki kuma an shaida cewa ba malalaci ba ne wanda a kwance yake a gida ba ya fita nema a'a yana buga bugarsa ita tafi neman amma ba a samu ga iyali ga, ga, ga hidindimu to wannan in aka samu mutum uku masu hankali suka yi shaida cewa lallewa ne ba malalaci ba ne kuma babu halin ne to wannan ya halatta shi ma ya nema amma manzo Allah sana ce hatta ya ji da sidadan aw qala qiwaman min aish da zarar ya samu iya abin da zai iya rayuwa da shi to wajibi ne ya dakatar da bara a haka to anan a bisa wannan hadisi na kabisa Allah ya ƙara yadda a gare shi za mu fahimci cewa macen da take farko dai tukunna duka namijin da yake da aure wajibi ne ya ciyar da matarsa amma misali matar da mijinta ya mutu ya batta da 'ya'ya kuma 'yan uwan mijin suka yi watsi da ita tunda Allah bai bar mutum ya zama shi kadai ba duk mutum yana da 'yan uwa wa'anda za su ci sa in yana da hali shi ma zai ci su in suna da hali to kuma haka zalika duk wanda zaka ci gadansa kuma dolan ka ne in ba shi iyalansa nauyinsu a ka yake to in suka yi watsi da ita kuma ta ga za ta mutu 'ya'yanta za su mutu za a shiga wani yanayi to ai ta zama cikin waɗanda suke sun shiga cikin talauci da in an mata shaida to za ta iya zuwa inda mutuncinta zai iya tsira ta tambaya a bata abin da za ta ciyar da iyalin amma haka zikau da mijinta ta fita bara saboda takamar cewa mijinta talaka ne haramun ne haramun ne haramun ne haka zalika duk wanda ya saki 'ya'yansa tura su makaranta kowace irin makaranta ce yawanci an fi tura su makaranta allo kuma ya iya ɗau abin da 'ya'yan nan za su ci ikai musu ko ikai wa malaman har ya basu suka fito suka watsu a cikin al'umma ko ya turo su yana cikin gida domin akwai wanda ba a makaranta allo suke ba a cikin gida su fita su je su nemo abin da za su ci to alhakin yana kansu kuma ran alkiyama kamar da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya faɗa cewa la yazalun nasu ko mutane ba za su gushe ba ko kuma mutum ba zai gushe ba yana roƙo yana bara yana cewa a taimake ni a bani sai ya gama cinye namansa gaba ɗaya na fuska ran alkiyama zai tashi ƙwarangwal babu ko nama a fuskarsa da an gan su ran alkiyama kamar yadda za a gane arna to haka za a gane su a ce wa'annan su ne masu bara su ne 'yan maula su ne 'yan kwarab su ne wa'anda suke zuwa roƙo wa'anda ba za su roƙi Allah ba mutane suke roƙo to saboda haka wannan ba karamin haɗari ba ba kuma duk abin da suka karɓa suka ci to wuta balbal suka ci manzala sallallahu alaihi wasallama wancan hadisi abdullahi dan umar ne a hadisin abu huraira ta allah ya ƙara yadda a gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa wanda duk ya je ya roƙi mutane dan ya tara kuɗi dan akwai wa'anda 'yan maulan zamani su kuma dan su tara kuɗi ne a tura maka akawun namba da Allah dan saka min ko dubu ɗari ce ko dubu dan dai a samu a ƙara tara kuɗi to maza su hake cewa to garwashin wuta mutum yake karba ko dai mutum ya karɓi kaɗan ko ya karɓi da yawa shi ya rage nasa saboda a taƙaice wacce tambaya da kike yi ya Zainab haramun ne kuma bai halatta ba sai inda wa'ancan uzurrukan da shari'a ta gaba. To a ƙarshe malam wani kira za ka yi ga su wa'inda suka mai da ita bara sana'a domin ganin sun samu sana'ayi sun daina ita wannan bara to eh, kira gare su su ji tsoron Allah amma kafin su dole a yi kira zuwa ga hukuma akan hukuma ta ji tsoron Allah ta ci gaba da samarwa da mutane dalilai da sabubba na rayuwa ba dole ne sai kowa ya yi aikin gwamnati ba amma hukuma ta sake duba yadda za ta iya sahalewa masu kuɗi wajen kafa kamfanin kamfaninnika da shigo da kayayyaki domin an tare wa mutane kayayyaki a bakin boda ko da zummar ba su cika ka'ida ba ko ba za a ba su yanayin da za su iya cika ka'idar ba dole za a samu karancin aikace-aikace in aka samu karancin aikace-aikace kuma su dole za su tsunduma harkar bara wani kuma in ya ji daɗi ba ruwansa da wahalar da zai sha da kuma irin eh, matsalolin da zai haifarwa da al'umma to dole gwamnati ta ji tsoron Allah ta sahale hanyoyi ta saka hannu a cikin al'amura na 'yan kasuwa da kuma al'amura na kamfaninnika ta rage wa'insu wahalhalin domin ba wa masu hali damar samar da ayyukan da dole mutane za su ɗunguma su dinga yin ayyuka ta yadda idan mutum yana da aiki ba zai yi bara ba ba zai roƙo ba sannan kuma ta sake duba wajen al'amuran hidimtawa al'umma kamar misali sauƙaƙe al'amuran asibiti domin wani zai je baran ne don ya samo abin da zai biya kuɗin cuta ko rashin lafiya to ba dole sai gwamnati ta biya wa kowa kuɗin magani ba amma ta sauƙaƙe hanyoyin in ta sauƙaƙe hanyoyin ta fito da hanyoyin da mutane za su samu sauƙi wani za a rage masa ba sai ya tafi bara ba sannan ta kuma duba al'amarin karatuttukan yara a madadin a dinga matse lamba ga makarantu har sai sun ƙara kuɗi to a yi yanayin yadda inda hali in hukuma za ta iya sauke nauyin karatu ko ta ba damar yin karatu bashi ba za a ba mutum takarda ba sai ya kammala ko ta samar da wani yanayi na ba da tallafi ga almajirai wanda suke makarantu hatta makarantun hukuma ma domin wasu suna fita baran domin su samu su biya kuɗin makaranta don an yi haka kuma sai kuma a zo a sake tabbatar da cewa tallafin da ake bawa manoma da masu ƙananan sana'o'i yana isa zuwa gare su domin abin takaici shine gwamnati ta zo da tsari na tallafi kamar abin da da turanci ake kira intervention za ta sa hannu a cikin wani al'amari sai ka ji mutum ɗaya wanda dama tuntuni ya tara makudan kuɗi shi ya karɓi biliyan takwas da ya karɓar biliyan takwas ko hudu ko biyar daga karɓarsa a shekarar biyar ba za ka taɓa ganin canji a rayuwar al'umma ba yayin da watakila wannan biliyan takwas in ta isa ta raya mutum miliyan ɗaya wa'anda gaba ɗaya a cikinsu arzikin zai gangaro a samu a samu rangwame na bara da rangwame na ta gayyara ta rayuwa to idan gwamnati ta yi haka to su kuma mutane sai su ji tsoron Allah malamai su tashi tsaye su shigo da hanyoyi na jan hankali da jan mutane a jiki wajen wa'azantar da su sannan ku kuma 'yan jarida kuma sai ku ji tsoron Allah wajen mai da hankali akan shirye-shiryen da za su fi wayar da kan al'umma domin su gyara ba isar da abubuwan ban al'ajabi da mamaki ba ba da niyyar gyara ba to ina ganin idan kowane ɓangare a nan aka taho nan aka taho to za a samu rangwamen abubuwa sannan su almajiran makarantun allo wanda yawancin an faɗi bara su aka fi tunowa tunda su ne asalin abin ya faro daga gare su amma a yanzu kusan in ka auna mabaratan za ga 'yan makaranta allon ba su da yawa to su kuma babbar damuwa shi ne. ana shigo da tsare-tsare da yawa amma da yawa wa'yansu ne suke azarta kansu duk abin da za a yi sai ka shigo da wa'anda abin ya shafa sannan za a iya maganta abin to muna kira zuwa ga hukumomi da ƙungiyoyi na sa kai da wa'anda abin ya shafa akan ya kamata a yi ƙoƙari a shigo da wa'anda su ne matsalar ko su ake tunanin su ne matsalar cikin tsarin domin sai da ɗan gari kan ci gari a ga yadda za a yi domin warware irin waɗannan matsalolin in an yaka insha Allahu za a samu rangwame da kuma maganin wannan matsala. To masu kallon mu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na masana da shugabanni. Sai ku ci gaba da kasancewa da mu a kafafen sada zumunta kamar su Facebook, kamar su Facebook, Instagram, TikTok da YouTube. To malam sai a yi sallama da masu sauraro. To assalamu alaikum